Sashen Hausa na Amurka ke magana. Kuna sauraron mu a kan mita 49 ko kilo has 6,770 da mita 31 ko kilo has 9,765 a gajeren zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. za su iya kama mu ta rediyo amfani sarauniya canal 3 niya dalol fm da nomad fm a ƙasar ghana za a iya sauraron mu kai tsaye ta alfa rediyo da marhaba rediyo ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com za kuma iya sauke manhajar mu ta gta hausa a play store ko itunes ko kuma a shafukanmu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. Muna yi wa ɗaukacin al'ummar musulmi barka da shan ruwa. Hawa Umar tare da sauran abokan aiki a Washington DC. Muke muku lemar haban tare da farin cikin sake kasancewa tare da ku a shirinmu na daren Litinin. Wanda ya daidai da sha shida ga watan Maris na shekarar 2026. A cikin shirin namu muna tafe da rahoto kan wani harin ta'addanci da 'yan kungiyar Boko Haram suka kai a unguwar Ajilari Cross da ke Maiduguri a jihar Borno. Dan sun zo ma amma Allah ya fi karfinsu sanda muka zo muka ci galaba a kansu. Haka kuma za ku ji yadda kasar Amurka da jamhuriyar Nijar suke shirin bunƙasa tattalin arziki da kasuwanci a tsakaninsu tare da yaƙi da ta'addanci a ƙasashen Sahel. donald trump tun da ya zo iko shi ɗan republican ne kuma yadda yake yadda yake siyasa tashi daban take da waɗancan tsohon republicans ɗin za kuma mu kawo muku shirin na duke wanda mustapha nasir tsari zai gabatar daga bisani mu saurari labaran wasanni tare da bala branko amma kafin ku ji waɗannan sai mun fara zuwa washington dc don jin cikakkun labaran duniya tare da sau da kabiyar Assalamu alaikum. Yanzu yaƙi tsakanin Amurka, Isra'ila da Iran ya shiga mako na uku ba tare da wata alama ƙarara ta tsagaita shi ba, abin da ya sanadiyar rufe mashigin ruwa na Hormuz, inda ta nan ne ake jigilar kashi ashirin cikin ɗari na man fetur da gas na duniya. Wannan ya sa farashin man fetur da sauran makamashi ya tashi, kuma ana fargaban hakan zai iya jawo hauhawar farashin kayayyaki a duk faɗin duniya. Isra'ila ta ce a yau Litinin ta yi tsararren shiri na ci gaba da fafa ta yaƙi har zuwa nan da mako uku yayin da take ci gaba da kaiwa Iran hari, ita kuma Iran ta kai hari da jirage marasa matuƙi na drone da ya sa aka rufe filin jirgin sama na Dubai na wani ɗan lokaci. Sannan kuma harin ya shafi wata babbar cibiyar man fetur a haɗaɗɗiyar daular Larabawa. A jiya Lahadi, shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga ƙasashe su kawo ɗauki don a buɗe mashigin ruwa na Hormuz, kuma ya ce ƙungiyar NATO nan gaba za ta fuskanci mummunan yanayi idan ba ta taimaka ba. Amma 'yan ƙawancin Amurka suna so a bi hanyar diflomasiyya wajen buɗe mashigin ruwan suna ɗari-ɗarin shiga yaƙi. Da dama daga cikin ƙasashe 'yan ƙawancen Amurka sun yi watsi da kiran da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na su aiki da jiragen yaƙi mashigin ruwa na Hormuz, abin da ya janyo suka daga shugaban na Amurka, wanda ya zargi ƙasashen na yamma da nuna rashin godiya bayan shafe shekaru ana mara musu baya. Daga cikin ƙasashen da ke ƙawance da Amurka da suka haɗa da Jamus Spain da Italy sun ce ba su da wani shiri na aikewa da jirage don taimakawa wajen buɗe mashigin ruwan na Hormuz wanda Iran ta rufe. Shugaban Jamus Frederick Merz ya ce da yake magana a birnin Berlin ya ce ba su da umarni daga Majalisar Ɗinkin Duniya ko Tarayyar Turai ko Ƙungiyar NATO. Ya ƙara da cewa fadar Washington bata tuntuɓe su ba kafin ta fara yaƙi da Iran. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. A yau Litinin ƙasar Kenya ta ce ta cimma yarjejeniya da ƙasar Rasha cewa 'yan Kenya ba za su ƙara zuwa don yi wa Rasha yaƙi ba a yaƙin da take yi da Ukraine bayan da yawan ɗaukan 'yan Afirka yaƙi ya haifar da ɓacin rai a wasu ƙasashen na Afirka. Kenya ta ce an ɗauki fiye da 'yan ƙasarta dubu don yin yaƙi inda ake jan hankalinsu da albashi mai tsoka da kuma alawus da ya haura dala dubu shida. Bayan da ya gana da ministan harkokin waje na Rasha Sergei Lavrov a Moscow, ministan harkokin wajen Kenya Musaliya Mudavadi ya yaba da alaƙar da ke tsakanin ƙasarsa da fadar gwamnatin Moscow ciki har da yarda da samun 'yancin kan Kenya da gwamnatin Soviet ta yi a shekarar 1963. Ba a san ainihin adadin 'yan Afirka da suka je yi wa Rasha yaƙi ba, amma gwamnatin Ukraine ta ce fiye da 'yan Afirka 1,700 ne ke yi Rasha yaƙi ma'aikatar tsaro ta rasha ba ta ce komai game da wannan ba ƙasar afirka ta kudu ta ce ba ta da wani dalili da za ta yanke alaƙa da iran a cewar darakta janar na harkokin wajen ƙasar bayan da aka ce sabon jakadan amurka na ƙasar ya ce alaƙar afirka ta kudu da iran zai iya kawo cikas wajen kyakkyawar alaƙar da ke tsakanin ƙasar da amurka a wata tattaunawa da kamfanin dillancin labarai na reuters a ƙarshen makon nan Darakta janar na harkokin wajen Afirka ta Kudu, Zain Dangor, ya kuma yi watsi da wasu bukatun gwamnatin Donald Trump kamar janye tuhumar kisan ƙare dangi da ƙasar take yi wa Isra'ila. Soke shirin ƙarfafa al'ummar baƙar fata da kuma karɓan shirin tallafin 'yan gudun hijira na fararen fata. A watan Agustan shekarar da ta gabata ne shugaban Amurka Donald Trump ya sanya wa Afirka ta kudu kashi talatin cikin ɗari na harajin kayan fito daga ƙasar abin da zai iya jawo mutane su rasa ayyukansu kuma a lokacin da kashi uku na mutanen ƙasar ba su da aikin yi. Sannan kuma alaƙar ƙasar da Amurka ta yi tsami tun bayan da Trump ya zargi gwamnatin ƙasar da cin zarafin fararen fata da iƙirarin cewa ana ƙwace ƙwacewa manomansu filaye. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Mayakan Boko Haram sun kai hari unguwar Ajilari Cross da ke Maiduguri kan sansanin jami'an tsaro tare da kona sansanin. Lamarin dai ya faru ne da misalin karfe biyu da minti talatin da biyar na daren jiya, inda su ma jami'an tsaro suka yi nasarar kashe wasu da dama daga cikin maharan. Wakilin GTA Hausa Ibrahim Mustapha na dauke da karin bayani. Da misalin karfe sha biyu da rabi na daren jiya 'yan Boko Haram suka kawo hari unguwar Ajilari Cross. 'Yan ta'addan sun yi barin wuta tsawon mintuna talatin daga bisani jami'an tsaro suka far musu inda suka yi musayar wuta da 'yan ta'addan lamarin da ya sanya janyewansu daga unguwan. 'Yan Boko Haram ɗin sun shigo ta shingen jami'an tsaro inda suka kona shingen tare da raunata wani jami'in tsaro kamar yadda wasu bayanai suka tabbatar da hakan. Wasu mazauna unguwan da suka sinci kansu cikin wannan hali a daidai lokacin da musulmai suke kokarin zuwa masallatai sallah a dare mafi bukata a wajen al'umma musulmi a cikin wannan wata na ramadana wasu mazauna unguwan sun bayyana yadda lamarin ya faru al'amari dai sai dai hakuri mun ga kalubale kam iri iri kala kala dan sun zo ma amma Allah ya fi karfin su sanda muka zo muka ci galaba a kansu hmm. sojoji da yan gora da repentance duk sun zo amma dai sanda suka dai kona septo na sojoji hmm. kafin dai wannan su bayan goran su zo da sojojin kenan eh, wato sun kona sansani da sojoji suke zama eh sun kona eh, to kaman da karfe nawa ne abin ya fara faruwa kaman sha biyu da kwata mm. abin ya fara faruwa amma dai zuwa karfe karfe 40 dai abin ya riga da ya lafa har sun kora su masu riga da sun tafi akwai mutane da dama na ga sun yi tafita daga gidajensu daga baya an ba su umarni su koma ne ko su suka koma gida an ba su umarni akan su koma ma amma suna tsorata suka ce gwara sun je sun zo na a inda dai da su hankalin su zai dan kwanta kafin washe gari su koma gidajensu dan har gidan ya ta ma na je ni, na gani da daddare ba sa duk sun kulle sun tafi sun gudu an ce su dawo sun ce ba za su dawo ba dan anguwan sun har yanzu akwai matsala eh akwai abun ne. faru wallahi sai dai mu ce dai alhamdulillah amma in ba ka jiyan nan boko haram sun shigo ta baya-baya hakan nan sun ƙona sansanin sojoji kafin sojojin su zo da 'yan gora da su rufenta da su waye-waye amma yanzu alhamdulillahi da su gayu dai an shiga wajen an kore su dai a gaskiya dai ba ce dai an yi rashi-rashi ba dewa amma dai an ce an wuce da wani soja an taba shi a cikin ambulans haka shine wanda aka taba shi a waje ɗaya dai ya tashi da wutan dai waje ɗaya tashi da wutan dai muna jin ihu mutane amma ba san ko ne ke faruwa mu muna daga baya-baya ne amma wuta ya tashi daga wajen sosai muna jin fashe-fashen abubuwoyi da harbe-harbe muna nan muna ta addu'a ne fatan mu da mu Allah ya kawo mana zaman lafiya a kasan mu wallahi babu daɗi na ran da Allah dan saboda haka ma wasu ma sallan ma ba su samu damar zuwa dan saboda wasu sun bar anguwan su ma can wani waje suka je suka kwana ga shi nan masallacin ma an je ka samu mutane ɗaiɗaiɗaya ne matan ma hana su wasu dan sabida gaskiya wannan abun sai a hankali a ba iya fita ba dan sabida yawanci ma maza ne suka fita amma matan ma dai tsofi amma yan mata matan duk an hana su fita ma yanzu haka rahotanni sun tabbatar da kashe wasu daga cikin yan boko haram da suka kawo hari unguwan ajilari cross tare da kama wasu daga cikin su a baya bayan nan hare-haren boko haram da na iswam na ƙara tsananta ko a yan kwanakin nan yan ta'addan sun kashe wasu kwamandojin sojin najeriya guda uku a jihar borno tare da kashe wasu jami'an tsaro da ma al'umma lamarin da ke kara sanya fargaba da damuwa zukatan mutane gwamnan jihar borno baba gana umara zulum ya bukaci al'umma da su yi addu'o'in samun zaman lafiya tare da bawa al'umma a kuri kan wannan hali da ake ciki na yawaitan hare-hare wannan masifan da ya faru in ba mu hada kai da ku ba ta fada ba za mu mu samu sauki mun zo mu ba ku hakuri wanda suka rasu Allah ya ramce su Ibrahim Mustafa GTA Hausa Amurka ke magana daga Maiduguri bari in yi dan tambihi kalli da su arewa kusan matsalar arewan masu iza ta suna arewa mun ga zama haɗe kai dan kwatar yancin arewa idan jifa ya wuce kai na ba zan kare na can ba da wanne za mu mai mukami wai ba zai magana ba da wanne za mu gaskiya ba zai furta ba kusan kujera ba al'umma ba da wanne za mu ji yaki aiwa ya ba da wanne za mu ji to madalla fatan mu a kullum shine samun zaman lafiya da tsaro mai dorewa a duniya baki ɗaya. A ƙoƙarin dawo da hulɗar diflomasiyya da alaƙa da ke tsakanin ƙasar Amurka da Jamhuriyar Nijar, babban jami'in kula da harkokin Afirka a ma'aikatar harkokin wajen Amurka Nick Cheka ya kai ziyara Jamhuriyar Nijar tare da tattauna sha'anin tattalin arziki kasuwanci da yaƙi da ta'addanci sai dai masana harkokin diflomasiya a jamhuriyar Nijar na ganin hakan a matsayin wani abu da ke jaddada mahimmancin ƙasashen Sahel a tafiyar da siyasar duniya a yanzu. Ga hirar Suleiman Muni Barma da masanin diflomasiyar duniya Dr. Mustapha Abdullahi. Wanga tawaga ta Amurka da ta zo a Nijar yana hanya ce wadda zai sa Eh, kasashen biyu eh, su samu ko ne ya samu nashi rabo to kaga a yanzu Nijar ma tana da ambasado a can ƙasa Amurka ko da yake na ƙasa Amurka ta zo ƙarshen wa'adinta an canza ta yana yawa nan gaba ka gani kuma Amurka ta aiko sabon jikada Donald Trump tunda ya zo iko shi ɗan Republican ne kuma yadda yake siyasa tashi daban take da waɗancan tsohon Republicans ɗin kuma daban take da 'yan democrat kaga yanzu abin da ke faruwa a middle east a ce watakila amurka tana da ko eh, wuri a niger kawai tana da wannan base din kaga da ya taimaka mata da yawa ban ce ba harkar military base je ne amma ina tsammani dai za kasashen biyu za sasantawa ne ba ni gishiri in ba kamanda ne dama abin da diplomasiya ta gada kenan kaga ita amurka dama nema take ko ina ta mamaye duniya ko ina a ce ita ke jagoran duniya to ka gani kuma gungu na sahel ba ta kamata bai zamanto gungu wanda ita ba ta cewa don ka gani in su suka bari rasha za su kara zama a cikin jihar kuma da china to kenan kaga amurka kuma dole ne ita ma ta samu na ta rabu a cikin harkar sahel din. ganawar nick checker da hukumomin nishar a an bayyana cewa kasashen biyu sun amince ko kuma sun ƙudiri niyyar inganta sha'anin kasuwanci tattalin arziki da kuma maganar yaƙi da ta'addanci a yadda amurka ta sake dawa nijar burkina faso da mali na nunin kamar yanzu ta ƙara fahimtar mahimmancin su waɗannan ƙasashe na ios kenan eh haka nan ne ka san ai a diplomasiya abin da nake so ka gane in wata ƙasa ta bar wata ta bar mu'amala da wata ƙasa za ga wata ƙasa mai hannu da shuni za ta zo ta yi ma'amala da ita to yanzu ai kaga abin da ya shahe niger da mali da burkina faso ai kaga rasha ce dai ta ɗauki rinjaye to kenan kaga amurka lalle ta gane watakila kuskurenta yanzu hanya ce take nema yadda za ta samu wannan wuri da taɓa da ta samu ta sake ciwo kan waɗannan ƙasashen tattalin arziki din da ka kawo zance da harkar tsaro duka ai kaga amurka tana da hanya wadda za ta taimaka ma wannan kasashe su kuma wannan kasashe kaga uku din da kawai musamman niger su ma kaga ai inda suka hana ma amurka wani abu watakila hanya ce yanzu in aka sasanta kowa ya samu nashi rabo e ga gani na lalle ta gane ta gane mahimmancin wannan kasashe kuma ya kasan diplomasiya ba a so a bar wani gurbi don in ka bar wani gurbi wani ya zo ya mai wurin naka da kai ka bari to kenan kaga a wannan lokaci da ake inda ana yaƙi iri-iri yanda ana samun yaƙi na sabon salo ƙasar amurka ba za ta yarda ba ta yi wannan kuskure ai ba ƙasar amurka ba wasu ƙasashe ma da suka bari suna neman su dawo. mata waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Za ku iya bibiyan mu a shafukanmu na intanet kamar su Facebook, Instagram, WhatsApp, X da kuma TikTok don samun labarai da ɗumi su. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kasance da Mustapha Nasiru Batsari a shirin na duke a yi sauraro lafiya. na duƙe tsohon ciniki. Masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyon Amurka ke magana Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na duki tsohon ciniki. Shirin da ke mai da hankali akan harkokin noma da kiyo, musamman a ƙasashen Afirka ta yamma da ma sauran sassan duniya. To a cikin shirin na wannan mako za ku ji fashin baki daga wani masanin fannin noman A kan halin da sha'anin noma ya samu kansa a Najeriya. Duk wani manomi da ka sani a yanzu a kuka yake. Me kuma dalilin da ya kawo haka? Shine faduwar darajar amfanin gona. Manoma da yawa abin da suka saka wajen noman ba su iya fito da ko da rabi ba. A biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To madalla Dr. Abdulkarim Musa masanin harkokin noma ne a Najeriya ya yi bayani akan yadda yanayin noma ya samu kansa a Najeriya da kuma yadda za a shawo kan duk wasu matsaloli da suka addabi fannin noman. A cikin zantawarsa da wakilin GTA Hausa a Kaduna Isa Lawal Ikara, Dr. Abdulkarim ya ce manoma da ma shi kansa noman. yana cikin yanayi na tashin hankali a Najeriya. Noma zan iya cewa ni kusan gadon shi na yi. Ah. domin na taso na tara ana noma a gidanmu mahaifina babban manomi ne a gabashin zazzau don lokacin yana raye suna ɗaya daga cikin manyan manoman gabashin zazzau wato magajin malam ɗin zazzau hmm. so noma kusan na gaje shi ne ba wai bakon haye ba ne sannan kuma ko da muka zo muna karatu har muka gama ba mu daina yin noman ba mun yi ƙoƙarin mu inganta noman domin akwai kamfani ma da muka samar da ake ce ma 50-50 asim agric investment wanda ni ne ceo na wannan kamfani duka yana karkashi na ne beside akasari mutane ma sun fi ganin na fi karkata al'amura na akan noma fiye da abin nan din To eh. menene a matsayinka na yanzu dama na ce mu fahimci ma ka san noman tukuna to tun da mm. kayan gado ne gashi mm. kuma haka zamantar da tsarin mm. wani hali manoma suke ciki. a halin da manoma suke ciki a yanzu sai dai a ce kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin duk wani manomi da ka sani duk wani manomi da ka sani a yanzu a kuka yake me kuma dalilin da ya kawo haka shine faduwar darajar amfanin gona manoma da yawa abin da suka saka wajen noman ba su iya fito da ko da rabi ba Rabi ma? Rabi. Misali kamar mu na ce maka muna da kamfani wanda ni nake jagorancin kamfanin. A shekarar da ta wuce domin a tsarin kamfaninmu muna da tsari wanda na taimakon al'umma. A bara muka fara gudanar da kamfanin. Zan iya ce maka mun ware kuɗi na tallafi daga ribar da muka samu na ɗalibai ya kai kusan miliyan ɗaya. Ba ma kusan bane ya kai miliyan ɗaya muka ba da scholarship. ok a cikin ribar da kamfanin a wancan shekara mm. amma a wannan lokacin komai yana lafiya lokacin komai yana lafiya amma a wannan shekarar zan ce maka kaso a kuɗin da muka zuba ba mu iya fito da ko da kaso 35 ba ma ba ma maganar riba ba ba a kai ma rabi ba ba ma a kai rabi ba wanda kuma dama mun tsarin muna noma gona ne mai gona zai kawo gona mu kuma mu zuba resources ɗinmu abin da aka samu a raba riba to su kansa masu ba ma maganar riba ake ba mu ma ba ma mun fito da abin da ma muka zuba ba mu yi kudin ma da muka zuba balantana ma a ba su wani abu to kaga duk wannan al'amura ne da yake nuna cewa tabbas noma fa ya ta san mata barbarewa amma abin da ake cewa shine waɗanda suka yi albasa mm. waɗanda suka yi eh, kayan da suke narkewa su ne kawai suka wahala ah, an ce wasu sun yi noma kamar waɗanda suka yi shinkafa kila waɗanda suka yi masara ni da na yi waken soya dai na tsira da kyar gaskiya amma da saboda ban zuba taki ba eh. to gaskiya wannan magana ce ba wai iyakar wanda suka yi waɗannan ba ne mm. domin hattana waɗanda ka haka mani ba ma na yin irin waɗannan noma-noman na fi ga masara shinkafa. Ok ba ka yin kayan gwarin? Ba na yi amma akwai mutanen da muke tare da su duka suna yi. To su kansu waɗannan kayayyaki musamman a irin wannan shekara ta bana da aka samu sauyin yanayi mm. ta taɓa yield amfanin da ake samu a gona za ka samu gona da ya kamata a yi buhu ɗari sai ka ga bane bai fi arba'in aka yi ba talatin ashirin akwai wanda shinkafansa ma kwata-kwata ba su ma yanke su ba gaba ɗaya ma ba su ma yanke su ba ruwan farkon aida damuna ba ruwa to ita kuma shinkafa ka san tana yar ruwa ce in ya mm. duk sanda ta samu matsala wannan ruwan sai ya nuna mm. to mutane kuma wannan karan ba a taba yin noma mai tsada irin wannan karan ba saboda me domin in ka ɗauki taki ko taki a bara zaka ga ai baya wuce dubu talatin ashirin da wani abu amma a bana taki har dubu sittin ya kai dab har kusan saba'in ya kai sannan manoman suna tunanin cewa oke amfanin zai sauya zai sauya to an ta yin noma da zato sai ka ga wurin da za a noma a dubu ashirin a biya kuɗin noma dubu ashirin sai ka gane an sa dubu talatin mm. buhuna wannan buhuna kuma buhu da zaka dora amfani sai da ya ta sama dubu ɗaya Wanda a da kaga ba wuce ɗari da hamsin, ɗari biyu da hamsin. So kuɗaɗen da aka zuba a gona ya ninninka. Sai kuma kwatsam aka zo aka ci karo da wannan rushewar farashin amfanin gona sakamakon sauye sabon tsarukan da gwamnati ta kawo wanda za mu zo mai magana a kai. yanzu haka ana magana cewa a kamar su manoma suna cikin damuwar cewa karkinta dai a irin wannan wahalar ko tsoron ba za su koma gona ba ma damar gwamnati bata sauya ba kafin mai magana gwamnatin eh, kai manomi ne kana tattauna da manoma me manoma ke cewa game da wannan abu eh to wannan gaskiya ne domin an ce ai duk wanda ya zuba yana so ya samu ne zan iya ce maka sama da kaso tamanin na manoma ko da za su koma bai fi saka karfin su goma cikin ɗari ba kaga yanzu kamar mu kamfanin kusan ma mun dan jingine shi ne zuwa mu ga abin da Allah zai wanda a target din mu da abu na zamu hekta ɗari ne wata shekara muna sa rai zamu dubu haka har mu ci gaba hmm. sannan yanzu in ka ɗauki irin kamfanuna manyan kamfanuna kamar su babban gona zaka ga hattana ma'aikatansu sama da kaso tamanin sun yi disengaging ɗinsu wanda dubannai ne a da To amma yanzu duk sun sallama kashi tamanin? Sun fama tamanin don kusan duk wanda na san yana aikin babban gona yanzu na sami sai ce mun baya aikin. Saboda menene sun zuba kudaden su ma ba su iya fito da rabin abin da suka zuba ba. To kaga kamfanin haka ce ba zai ma iya recovery na abin da ya saka ba kaga babu ma maganar aiki. To kaga wannan abin akwai barazana. Tabbas yankin mu yana fuskantar barazana sosan gaske domin rashin aikin yi fa yanzu yananka. sannan kuma face san fawa mutane karfin sayayya su ya matukar raguwa mm-hmm. mutane suna murna wasu suna cewa abinci ya sauki ana ta murna ana kaza ana kaza to amma da abincin ya sauki mutane yanzu suna da kuɗin sayan abinci to madalla jama'a abin da ya samu kenan a cikin shirin na wannan mako sai wani makon cikin ikon Allah za ku je mu da ci gaban wannan shirin. yanzu a madadin ma'aikatan sashen hausa na gta hausa amurka ke magana musamman isa lawal ikara mustapha nasiru batsari ke cewa mu zama lafiya to an gaishe da mustapha da wannan shiri yanzu kuma lokaci ne da samu sake gyara zama don jin abubuwan da ke wakana a duniyar wasanni tare da bala bari mu duba wasannin da za a fafata musamman a kasashen nahiyar turai farawa da premier league na kasar ingila inda a yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta brentford da ke barje gumi tare da kungiyar kwallon kafa ta wolf a can la liga kuwa kungiyar kwallon kafa ta rival kano ne suke barje gumi tare da kungiyar kwallon kafa ta leventi a sira a na kasar italy kuwa kungiyar kwallon kafa ta cromines ne suke barje gumi tare da kungiyar kwallon kafa ta fiorentina idan muka duba wasannin da za a fafata a gobe kuwa musamman a wasannin uefa champions league zagaye na biyu na kihuwa daya wato kungiyoyi guda sha shida da suke neman shiga zagaye na kungiyoyi takwas kungiyar kwallon kafa ta sporting cp da gobe da su karbi wakocin kungiyar kwallon kafa ta bodo yayin da manchester city da su karbi wakocin kungiyar kwallon kafa ta real madrid arsenal a gida suna tare da kungiyar kwallon kafa ta ba liverpool sai kuma kungiyar kwallon kafa ta chelsea a gobe suna tare da kungiyar kwallon kafa ta psg da muka laga kungiyar kwallon kafa ta Manchester United kuwa tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Michael Owen ya kare tsohon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din Robin Amorim kan sukar da ake yi masa na gazawa da ya yi a jagorantar kungiyar ta Manchester United. Owen ya ce yana da wuya matashin ya jagoranci babban kungiya irin na Manchester United bai samu wa'insu cece kuce ba ko ba komai ya bayyana irin kokarin da Amorim ya yi a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United kafin nan daga bisani kungiyar ta sallame shi a farkon shekarar nan na 2026 wadda ake zargin sa da kasa tabuka abin kirki a yanzu dai kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta hana hannun mai horas da ita na rikon kwarya wato Michael Carrick wanda take mataki na uku a gasar Premier League na kasar Ingila a bangaren zawacin yan wasan kwallon kafa kuwa kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ne take nazari domin ganin cewa ta nemo masu horas da yan wasa wanda za su maye gurbin mai horas da yan wasan ta Igor Tudor wadda a yanzu haka yake cikin wani matsatsi a kungiyar kungiyar kwallon kafa ta Tottenham din dai ta bayyana murushin Pochettino da kuma Roberto Di Zabi a cikin jerin waɗanda take ganin cewa za ta ɗauko ɗaya daga cikin su domin maye gurbin mai horas da ita. Yayin da nan kuma kungiyar ƙwallon kafa ta Christian Palace ne take shirin gogayya da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Leeds United wajen zawancin dan wasan gaba na Davi mai suna Patrick ɗan shekaru 25 da haihuwa ɗan ƙasar Amurka. Manyan kungiyoyi da suka hada da kungiyar ƙwallon kafa ta Borussia Dortmund, RB Leipzig da Barcelona da kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City hada da kungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool da Arsenal su ne suka yi ruwa da tsaki wajen sanya kafan wando don ɗauko matashin ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Newcastle United Lewis Hall ɗan ƙasar Ingila ɗan wasan da yake tashe a yanzu. Bala Ɗahiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. To madalla yanzu kuma bari mu sake komawa birnin Washington DC don jin labaran duniya a takaice sau da kabir gare ki. Yanzu yaƙi tsakanin Amurka, Isra'ila da Iran ya shiga mako na uku ba tare da wata alama ƙarara ta tsagaita shi ba, abin da ya sanadiyar rufe mashigin ruwa na Hormuz, inda ta nan ne ake jigilar kashi ashirin cikin ɗari na man fetur da gas na duniya. Wannan ya sa farashin man fetur da sauran makamashi ya tashi, kuma ana fargaban hakan zai iya jawo hauhawar farashin kayayyaki a duk faɗin duniya. Da dama daga cikin ƙasashe 'yan ƙawancen Amurka sun yi watsi da kiran da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na su aiki da jiragen yaƙi mashigin ruwa na Hormuz, abin da ya janyo suka daga shugaban na Amurka, wanda ya zargi ƙasashen na yamma da nuna rashin godiya bayan shafe shekaru ana mara musu baya. Daga cikin ƙasashen da ke ƙawance da Amurka da suka haɗa da Jamus Spain da Italy sun ce ba su da wani shiri na aikewa da jirage don taimakawa wajen buɗe mashigin ruwan na Hormuz wanda Iran ta rufe. A yau Litinin ƙasar Kenya ta ce ta cimma yarjejeniya da ƙasar Rasha cewa 'yan Kenya ba za su ƙara zuwa don yi wa Rasha yaƙi ba a yaƙin da take yi da Ukraine bayan da yawan ɗaukan 'yan Afirka yaƙi ya haifar da ɓacin rai a wasu ƙasashen na Afirka. Kenya ta ce an ɗauki fiye da 'yan ƙasar ta dubu don yin yaƙi inda ake jan hankalinsu da albashi mai tsoka da kuma alawus da ya haura dala dubu shida. Masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu da karfe shida agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe biyar agogon GMT da Ghana. a madadin sau da kabir da sauran abokan aiki da suka taimaka don ganin shirye-shiryen namu sun zo muku ni hawa umar da na gabatar ke muku fatan mu kwana lafiya.